za mu fara da misbahun rawi mun kare mai kuniya mai beki talatin da hudu a kan ilmin hadisi yanzu kuma za mu shigo cikin misbahun rawi wanda shehin malami ya rubuta alimu sudani shehu abdullahi ibn tawadu ya tuka mata hulawa da rahmati a ba za mu tsawaita ba akan tarihi ne za mu takaita kawai akan abin da dan shi ya faɗa gare shi ne shehu a ne shehu amirul mu'minina muhammadu bello shina cewa wajen bayanin cikin isaƙul mai tsawon da ya kawo wajen bayanin ainihin shi kada mahaifin shi sai ya ce ka na rayatan ita hakikin ulumi ya kasance tuta ne ita hakikin ulumi wajen tabbatar da ilimi sannan kuma mukwarin da al'idilali alal manquli min al-fununi mukwarin da al'idilali wanda ya kasance ya kwaikwaye ne kwarai wajen bincike akan abin da an kani altomin alkununi na fannin mutane ilmi bayan wannan kuma sai ya ce wa kana jami'an la ashdadul ulumi ya kasance wanda ta dukkanin nau'ukan ilmi na ba ya ilmi da shehu Abdullahi bai tara ba la'an da لأنه في كل فن له كتاب شامل domin kowane fanni ya littafi wanda ya kasance shamilu ne ya gami duk abin da ake bukata cikin wannan fannin jami'a da shahadar ulumi ya fara komai aka son a tara ilimi to a da ainihin dan shi dan magaje shi ya gashi shi kenan wannan shi ne sai shehu abdullahi kuma wannan haka ne abin da ke gudun shehu abdullahi ya tara ilimin muka shi ne diba littafin da ya rubuta wanda aka ce ma da ya'u fi ma'anin tanzili da ya'u fi ma'anin a adiba a gani musannafi nawa ya tara ciki sannan watan bayani akan ma'anin qur'ani adiba a gani ni yasa sannan wani kokwari ya yi kuma ciki wajen bayani akan ƙira'a wajen bayani akan ainihin wujuhul qira'ati bayan haka na bayan wannan kuma da bayani akan ma'anin tanzili wajen irabi illa da ya saba ga aya sai hukunci shi koma kaza ko ma'ana da koma kaza hadiba a gairin kokwari da yayi wannan wurin wanda ya kasance kusan duk tafsirin da an rubuta sai mu ce bai yi shi hikima ba saboda ya ga nuna magabatan shi ya ga ainihin tafsiri wanda wanda ya rubuta ka sha tahisin da an kai na kasha shine ainihin bai dawi tahisin bai dawi shine a ainihin a wannan ne tahisi a an yi tahisi na bai dawi to tahisin na bai dawi na shehu abdullahi ya bi wanda aka ce ma yi rukadi wata fatar radi yi rukadi wata fatar radi na shehu abdullahi ya bi sannan kuma kara da ainihin da tafai daban-daban daban-daban daban-daban kutubun fasalina to wannan shi ne shehu abdullahi bayan wannan kuma adiba a gani gehen ilimi na sarku kokarin da yi adiba a gani gehen ilimi na balaga kokarin da yi kan gehen kowane ilimi shehu abdullahi ya zuba kokari cikakkiya da kai da kai wanda ya kasance masu don kasuwa masu muka kuma tare cewa ya ce shi na godiya Allah don muhimmanci abin da shi na ɗiban da imam musulmi ko yana shakuntu bi hamdulillahi min lalama لكتبه ملتكتا منادما من هذا ما قدرني عليه يبقى مئين من لدى إليه ba ka ce ba to tare da wannan shehu abdullahi dai ba sai mun tsaye ta aka tarihi ne ba mutum na wanda ya kasance mashhuri ne raya ne ga ilimi sannan kuma tauraruwa ce ta ilimi alimu sudani ne idan aka kawo bayani wajen shehu abdullahi ko in an ka hidda magajin shi shehu usmanun faidoyi nurin zamani ta game da kwallo ga rahmatihi ba mai dele ga ilmi in ba shehu abdullahi ba mai dele shi ga ilmi shi kuma shehu muhammadu bello shehu usman ya faɗi ya ce ku diba littattafan dan uwana abdullahi saboda ya san ilimin siyasa ya san ilimin shari'a ku diba littattafan dan uwana ku diba littattafan dana muhammadu bello ya san ilimin siyasa ya ce ni kuma ku diba na saboda na game gaba ɗaya don kuma mutum da sun gani haka nan kadiba muhawara wata faru tsakanin shehu usmanu da shehu a da shehu abdullahi sai ka ga muhawara in kadiba muhawara za ka gane cewa akwai bambanci tsakanin shehu usmanu da shehu muhammadu a da shehu wannan da shehu abdullahi akwai bambanci da ilimi sosai sosai shehu abdullahi ana shehu usmanu usmanu da filiya ba shekara kusan goma sha biyu sannan kuma ɗalibin shi ne ga ilimi wajen ilimi ɗalibi ne ne kuma wajen sanin manufofin shari'a bai kai shi ba illa da shi wani su akwai abin shiga tulshi shi shi ya kusa wani sun biyu ya kai a kan littattafai ƙanana waɗanda jahilai ke ganewa bai ce ka zurfafawa ba ya tsaya kawai akan bayanin wanda jahilai ka iya gane manufar shari'a shi ko shehu abdullahi yana bayanin irin na alaƙa kuna fil ilmi da ainihin zurfafawa wajen bayani ne don haka da littattafai shehu usman sun yi sauƙin karatu akan littattafan shehu abdullahi saboda shi bayanin shi ke da irin alaƙa kuna fil ilmi shi ko shehu usmanu na bayani daidai fahimta jahilai ba zai zo ba fa sosai sosai wa jahili ba zai gane ba saboda abin da amon hannu na ga shi shehu usmanu mujaddidi na ya zo domin ya zo da tafsirin addini ba domin tantar da maluma dai ba domin tantar da jahilai saboda addini inda shi ta lalacewa ga jahilai addini jahilai ta lalacewa in ya gyaru shi kenan sai addini kowa da gyaru amma muddin addini jahili da garu to wallahi ne ko bai garu to ni on ne kin addini ka garu amma na bi ka bai garu wannan mabin ka ne addini ne da garu dan an kuma Allah da tambaye kullukum ra'i kullu kullukum mas'ulun an ra'yi ko da da ya ku ya an kai ka bar wani jahili ya an kai wani kaza ka mai magana ba ya an kai wani kaza ka gyara mishi ba ranar alkiyoma wallahi wanda ka aikata aiki na banna in bai kai magana ba zai rike gaban Allah ya ce ya Allah ina neman haƙƙi na ga wanda Allah ya ce min haƙƙin ka gare shi da Allah ya san haƙƙin sai ya ce ya Allah ya gane ni ina aikata abin da ba daidai ba bai umurce ni a aikata daidai ba sannan ko bai min wa'azi ba ya Allah ina neman haƙƙi na gare shi kuma Allah zai nemi haƙƙi sai ka ba shi haƙƙi don haka shi a shi Usman bin Fodi ya tafi akan wayar da kan jahilai da ilimi cikakken ilimi har shi na cewa cikin wata waka ta da an ka fasara ko wannan ya san gaskiya rubda rabi ha an gwamo ko wannan da ya san gaskiya duk wanda annan ya san gaskiya ya ce shi kenan alhamdulillah kowa ya gane inda ake gaskiya rubda runji ha an ruwa da rubda da inda rundawa suke kai ko runji sun sa inda ake gaskiya ba ya kage nan ba da ko sun san gaskiya bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi wa sallam الحمد لله الذي كان ولا محدثا بنور سيد الورى وختما بصحة الإذناد إلى نبينا العظيم الهادي صلى عليه اللهم الحديث من صحاه له التحديث وعليه وصحبه الحدود وتبئين حفيد النقول وبعد فهذا بالحديث أفضلوه بعد القرآن كل علم يصلوه لربنا لأنه كلام رسوله دام له السلام وعلمه المعصوص بالرواية يبين المعصوص بالدراية وعلم كل محسوس بدرايا يبين المحسوس بالرواية بزارة فيه من يهوي علومه مذبح كل روي مسخلا مخترع الترتيب يجود بالمثال للتقريب معتذرا من قول ناقده بوهن وجهل يكون فيه إذ فيهما ما الشواكل وقلة العلم وقلق قبلي مع خرج يعمد في البلاد وسكنة الجود مع الجرد لو لم تنال الله ماذا يرتدي زلزي ولكني إليه أرتدي هو الحليم واسع العطاء ومنه أرجو أحسن الجزاء to shi na cewa abu za ka cewa alhamdulillah dukkan godiya ta tabbatar ma Allah allazi kannan wada muhaddisan wanda ya haskakar da zuciyar mai karatun hadisi manzo Allah shi na cewa nazara zawo imra'an سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب مبلغ وعن سامع نشر الله إمرأة الله شحسك ذكي يمتون شكواتاتا sami a makalaci wanda yake ya zance na ko a haya tsira wannan abin da ya faɗa sun ma'adda haka ma sami a hasan na kuma da ya kantar da ita daidai da jiyota rukun mu wanda ke da wanda an ka iya ma wa an ya ke tsarewa daga wanda ya jiyo alhamdulillah allazi kannawara muhaddisan kenan kannawara kalada muhaddisan bi nuri sayyidil wada bi nuri du'a sayyidil wada bi nuri du'a sayyidil wada da haske na addu'a sayyidil wada shugaban talibai sallallahu alaihi wa sallam yace bayan wannan kuma shi wannan shi aka ce ma husnul ibtida'i kyakkyawan fara magana don cikin farko magana ke an gane annabi zai magana zai magana akan ilmul hadisi kenan ko sai ce mi wa hasana bi sihhatil isnad wa hasana bayan wannan kuma kebance mu bi sihhatil isnadi da ingancin isnad ila ina har zuwa ga manzo mu alaihi alaihi wasallama shi manzo mu dinnan adini wanda kasance mai girma ne alhadi mai shiyarwa ila nabiyina azimil hadi watan muna godiya Allah da ya keɓanci mu da ingancin isnadi har zuwa ga manzon mu sallallahu alaihi salama manzon nan namu shine mai girma ko mai shiryarwa mai girma ko mai shirya mai shirarwa inna asallaka wa ma asallaka illa da alamina ko ko da alamina manzon Allah shi ne ga al'umma to bayan wannan kuma da shi Abdullahi ya ce wa hasna bi sahati al ya kebace mu da izgancin inadi ya kebace mu da isnadin ingantacce a wannan ibn Mubarak shi na cewa al isnadu min addini isnadi shi na daga cikin addini walau dal isnadu ba ne isnadi ba la qala man sha'a bi ma sha'a da kowa ya faɗi abin da yake son faɗa hidin ina ga mato sallallahu alaihi wasallam to sai kasance Allah ya kebance mu bisa hadil isnadi da ingancin isnadi in ka ce manzo Allah ya sai a ce gawa ka jiyo in ka ce gawa da ka jiyo sai shi ko gawa ya jiyo in ka ce gawa da jiyo sai shi ko gawa ya jiyo in ka ce gawa sai shi ko gawa ya jiyo ya kace ba kace ai ba sabon magana ba ne a adalun da adalun na dokon da sai dai sayi ulul hizna bai da tsara da kyau kuskure ya yi sababa da yawa za a yi da wani magana ba za a ba ko a shi kenan kaga nani ba inda kace na ba wa hasana li tahdil isnadi ya kebace mu da ingancin isnadi maluma suka ce nan abinda aka ce masa hadil isnadi wanda ya kasance al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ita da wannan akwai yahudawa suna jingina ibada su ga musa alaihi salam akwai da sada suna jingina ibada su ga isa alaihi salam ko to yanzu bai hude duk wanda ya so bai ce ma wani fasto wani ya ce kaza ko kwada wani ya ce kaza shi ko kwada wani ya joga wani shi ko ya joga wani shi kai ga musa haka ko fasto bai cewa ga abin da fasto wani ya ce shi ko ya joga fasto wani shi ko ya joga fasto wani shi ko fasto wani ya joga fasto wani har shi kai maganar nan ga isa alaihi salam ba za ka kai ba dan lalle ka ji a ce isa ya ce kaza sai a ce musa ya ce kaza yan ka bibi maganar sai ka kariya ce ba gaskiya ba shi ko saboda ni babu babu ta hadda ne to mu nan da wa hasan da ta hadda ne. Allah ya kebance mu da inganci ina da ila nabi na zuwa ga manzon mu har mai girma alhaji da shi suwa yake yayin wannan ko sannan kuma ya hayyana bukai da habrani shi na ce ma wannan ya hayyana bukai ne shina ce ma abu zur'atar razi ya abu ya abu zur'ace na yace laysa za za za ata an zo ba wannan ba abinda wani iska ne ya rawaito daga guguwa ba riwayar iska wace daga guguwa an sai magana iska ba da tsaya wuri guda ko to wannan ba irin magana ce ta iska ba magana ce tabbatacciya inda ma na fa usutira in muna ku za mu sha za mu ta ya shamki wannan zura ila da biyi mu ga zo sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi muga sahabbai manzo sallallahu alaihi wasallama malikun an nafi'in an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka kudura da muka daya sha miki ga hanga manzo kana magana haka ya hannu kai yace yace wa umar kaza yace in kana so in faɗa maka mu da ina da ingantacce dan ne ya rutu daga malikun anas shi ko ya rutu daga nafi'u shi ko nafi'u ya rutu daga ibn umara shi ko ibn umar ya fi ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shi aka ce masa hadith isnadi wannan isnadi shine an kashe duk duniya babu isnadi da ya fi ne haka buhari ya faɗi ya ce duk asabul asali da fi duniya malik mu'annafi ya ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam wa atala bi hadith isnadi ila na qadim al-hadi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jinka shi gare shi mala hadisi matuƙaddai hadisi zana hutta hadisu hatta hadisu cewa haddasana haddasana zana hu shi na kawata shi mina sahihi shi da tabayin da muddin dai ana cewa haddasana haddasana kuma cikin asihahu cikin kutubu sahihi littafai wanda kasance ingantattu na to Allah ya jin kai ga manzo ne sallallahu alaihi wasallama muddin ana cewa haddasana cikin littafai ingantattu wa alihi Allah ya Allah ya ɗinka shi ga sahabbai ne har hudu da wani kasance a dalaila da ina da masu biyar su hadisin wanda kasance sun ɗauko hadisai sun hadisai an hun an sahabati hadisin nukuri an sahabati wa ba'adu bayan na yi basa maza na yi hamdala na yi salati fa alaɗin hadisu abdalu to alam alhadisu shi hadisi abdalu kulli ilmi ya yi kowane ilimi sai dai tsakanin muzafi da muzafin ilaihi afdal kulli ilmi shi amma ne cikin kowane ilmi ba adal qur'ani bayan alqur'ani lokaci ta alqur'ani a ce alqur'ani bitanji ba adal qur'ani bayan alqur'ani shi afdal kulli ilmin yasul da rabbina wanda kasance lada ta yi kasaduwa da Allah mu la'annahu kalamu rasulihi saboda magana ce ta manzon shi la'annahu kalamu rasulihi domin magana manzon shi daga magana Allah sai magana manzo sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bakin ta kenan da mala salam assalamu alaikum da mala jawal ko gare shi to wayin ku ko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Yeah. shi abu huraira misali ai da ah, fi na shi a cikin banu jausa lantarki na abu huraira ah, sami tambaya shekarar ke wani ya ce ya kamata a yi tambihi a kan bayanin da an kai wajen magana a kan sufaye yana neman a ƙara bayani a kan bayanin da an kai wajen cewa daga cikin masu karya da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sufaye to ya yi min tambayi akan wani hadisi da ta taɓa karantawa can lajana inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa a man kazaba alayya muta'addidan li yudalla bi nasa bal yatabawwa maq'adahu minan nas man kazaba alayya muta'addidan li yudalla bi nara ko yi min karya da gangan li yudalla bi nara da mishi fashe da mutane falle ta bawa a makada hukunan nari a falle ta bawa a makada hukunan nari da duwar zama shi na wuta to wannan hadisi da dukkan ta wannan lokacin a gaskiya ko shekaran jiya ina tunani ne ga rayuwa ta illai hukuncin lokaci ta ban da abin gaba ɗaya ba a wannan imamu sauri cikin alfiya ne shi na bayani akan hadisi maudu'i sai ya ce washe ruhun sufiyyatun isuwa da mu mota sabina ajara fi ma yadda mu وقبل منهم ركونا لهم حتى أبانها قلوهم منهم والوضع في الترئيم ذو التداري جوزه مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد بقوله بوجهه إن يقصد abin da shi imam sun ya ce wasu ruhun sufiyata shi na bayani akan masuwa wa manzon Allah karya sai ce ruhu ruhun mai shanin da su kadawa izuwa da ku lokacin da sun haɗa kariya sun ka jingina ga manzo mota da nan ajiyar suna neman su samu lada suna ganin su samu lada sun mai da uga abin sun ka faɗa ba ku da hun an ka karbi wannan ƙarya da gare su rukuna mu a kan karkata gare su saboda ni da diyana tihim wa hata a ba na abana ha'uluhi hun sai da ainihin malum manu suka zo su hada wannan ƙarya ce an kawo manzo sallallahu alaihi sallam. wani malami ya ce imam su ya tashi ta jirgin rawi na shi wani malami ya ce wata hadisin da an karanto da ubayyun kabe fi fadailul qur'ani sota sota akan hikun qur'ani sura sura yace sai ni zo inda wanda ya rubuta wannan hadisi yace ina ka samu wannan hadisi yace a habara ni rajulun wa huwa hayyun wanda ya min shi wani mutum na shi nan ra'ayi yace mu sota ilai ni zo inda wannan mutum yace ma hadisa da wa ya ga maka wannan hadisi sai ce ni. shaykhun wa huwa hayyun wanda ya gaya min shi shina nan wani mutum na bin mada'in shina cikin mada'in wa huwa hayyun ya faɗa min shi ce sun tuɗe ya zo inda wannan mutum yanzu zo mu ne ya ce ma hada saka da hada hadisi wa kala haddasani shehun wani malami ni wannan hadisin bil busra cikin shi na cikin busura ya ce fasarta ɗaya ya zo inda yake ya ce ma hada saka da hada hadisi ba ya ma wannan hadisin ce a da ni shehun bi a habar shehun watan bi abadana a da ni shehun bi abadana wani malami shi a cikin abadana da abadanu da kusa da kusa da kusuki yace ni tashi ni zo can abadana da yadda wannan malami ya zo ni ce ma haddasa ka bi hadin hadisi wa hada bi bi sai kama hannuna wa ada hada ni fi dayatin sai shigar da ni cikin wani gida cikin wani gida da muka shiga sai ni isko ba ko tu sai ni isko na mera mutasawwika ko rijalar mera mutasawwika sai ni isko zaune sai ɗaya nuna mi ci ga shi ce ne ga zarshi shi gani wannan hadisi ba sai to yanzu inda yake ci ma hadisi ka hada na isa ba ya ma wannan hadisi sai ya ci ba wanda ya gane shi na ga mutane sun kawo da kansu daga karatun alkur'ani ni ko ni kaka wannan hadisi ne aza shi saboda su kai su kafa karatun alkur'ani to kuma haka na kama sun ce wa sharruhum sufiyatun mahi sharrin su a su ne sufawa kan da umu wata na allati ma yad'u wa qubila minhum kuna lahumu hatta abana uluhi himamihim da kare da wannan sai komo kuma sai ya ce wal wadu fi tarhibi zuwa dai masu ƙara hadisi domin tarhibi tarhibi zuwa dai ko da na mai bid'a na yan bid'a na jawaza mu muhalifun ijma'i waɗanda sun ka kan da irin wannan hadisi ya hadisi ga tarjibi ko tarjibi a jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace masu bid'a na yace har ya kai cewa to na inda ce jawwala Muhalifu da jima'i, mutane na da wannan muhammadun karrami a sanda Sani, kina cikin masu ilmul kalami kuma zahirina na, to shi ya kago wannan hadisi a shine ya halatar da wa manzo Allah ya ƙarya da tarjibi tarjibi yace da wai mun halifa da jima'i wanda sun kasa a jima'i da malum masu haƙulla wata su ne sun ka halatta da wannan ce wanda zama shehu abu muhammadu hamma shehu abu muhammadu a jiwani imamul haramaini ya zama mai kwamri shi biyu wani ya ce duk wanda ya karya jingina ga mazon Allah kafiri na in yi kusa da ita da ganganye yan kiyaye da wannan ko bisa da haka sai dai kasance a cikin su su kurawa ne a madogarar akan ƙarya su jini ga manzo Allah kuma sun san haramna sai maluma sun ka ce wasu ba su ɗauka ƙarya ba ce sun ɗauka akan cewa manzo Allah ce man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa amqadahu minan nari ko yi min ƙarya man ka zaba ya sun ka ce a inna ma da kazibu lahula alayhi inda ma da kazibu lahu ba an ce alayya ko akai na akwai min ƙarya sai muka ce yi don shi muka ba shi muka ƙarya ba mu don shi muka muna mai duka da ya kai ba shi muka kaiya ba haka wasu ce zikin su haka sun ka ke manka daba alayya wasu mu sun ka ke manka daba alayya muta ajinan falle da bawa maka da na nari abin da manzo Allah kari nan ga man kadaba fi haƙi sallallahu alaihi wa wasallam wa inda ku sahirun irin sha'irun da nuna wanda ce manzo Allah mai sihiri na ko ce manzo Allah mawaki na ko ce manzo Allah mafaukaki na to wanda ce manzo Allah sahirun kaga ya yi kaya shi da وشيء أمه لمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار wasu kuma sun kace a abin da dai manzo Allah ka mihin nan man a Allah ya a amida akwai riwaya wadda ta kari lil billa bihin naka da ni shi da mutane su ko wa su bi mutum har da hadisi sai suka yi kowane hukumi na wannan hadisin man kazaba Allah ya a amida sai sun ka ɗauki kenan man kazaba Allah ya ne da'in nasa tun da sai an ce lil billa bihin nasa dan ya kasance kai ƙarya ba ya kasance ita daɗin nasi da bishiyar da mutane a shekin da kashi an hukumar cin hadisi ko to wani sun kudurci wannan to amma sai ibnu hajar da sauran malumma sun kace ce duk wannan bid'a ce sannan kuma wanda ya ce hakan da fitar jiba ta fi sun kace ya hatar jiba ta fi sa koma ga samun shari'a suna koma shi hukunce hukuncen shari'a don haka ko ni ba a mazu Allah ɗaya amma da sun hadita shi kai ne imamul haramaini da ya ce wa manzon Allah ɗaya kafirci ne sai suka ce to in dai shi na mihin wa manzo Allah ƙarya bi ta halilin halali aw ta halilin halali wannan huwa musallama in shi na mihin wa manzo Allah ƙarya fi ta halilin halali ga halatar da abin da a haram aw ta halali ko kuma halatar da abin da a halal huwa musallama shi ka wannan shi na amma dai wa manzo Allah ƙarya kowa Allah ƙarya ga abin da bai kai halatar da haram ba ko kuma halatar da halal wannan wannan a sabona laifi na kawai bai kai matsayin kafirci ba Allah wa ɗauke sarki shi na cewa wala ta kulo da ma da suka harsu suka mulka zai ba haza halalun wa haza haramun nifaita ruwa da lafiya ka zuba idan da zai nafi man Allah ka zuba rayu da masu ƙarya su jingina da Allah rayu da ba za su samu tsira ba an kiyaye da wannan ko to sai an ce ni yasa irin waɗannan malumma aka tona musu asiri a ce ƙarya sun kawo manzo sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a ce wane wala mu gairu su kace ko a ce fulanin hasibun ko a ce fulanin da jiyarun an ce wani mu'i ne da ya haka ne wani mu'i ne kana giba mutane kana giba maluma da na ma fa za ku shari'a da kai akan shi nama sai ya ce an ya kunu husama'i su kasance su ne abokan jaya ta yi alƙiyoma masu shari'a da ni ahabbu ilayya min an yakuna rasul sallallahu alaihi wasallam alimi na ne ba mutane da ake manzo Allah shi shi a ranar kiyama نحن yi min kariya ta san kariya ta kabarta baka mutane ta ba to da jin nauyin wani da jin kunya wani da jin nauyin manzo Allah da jin kunya manzo Allah da ba ai jin kunya manzo Allah tun da ka da aiko ashe kun ya kamata a ce wani yayi yan kiyaye da wannan ko to duk da hakan ga sai malum masu kace akan cewa su za su tsunanta duk wanda ya gifta mu manzo Allah ne kariya za su ci ɗaya manzo Allah sannan bayan wannan kuma duk wanda ya kasance hibzi ne bai kai matsayin a roki hadisi ne ba in an ka ɗauka suna wa da bai da cikakke hibzi a aji hadisi ne kada a yi amfani saboda gudun kada shakka shi da ana ɗauko gaskiya a hada da gaskiya a binciki gaskiya domin a aikin gaskiya amma ba a da kuɗari a hada da ƙarya a ce a binciki gaskiya cikin ta Kariya da kariya ba su binciko gaskiya sai dai a haɗa gaskiya da gaskiya a binciki gaskiya da aiki da gaskiya duk da haka faru sun fahimci akan cewa ne wata su ba mu sassauta ma duk wanda ya kasance watan yawa manzon Allah ƙarya ko kuma da ya kasance mai da hindi cikaki don haka sun fice su sun yi sun su kasance su yi shari'a da wani ranar alƙawar da da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to duk da haka malum masu ka tafi akan suka yi tsaye suka rairaye suka rairaye suka rairaye su ahlu sunna al'alamar haƙi ne alƙalumma ne na gaskiya wallahi ko cikin gidansu ko mahaifinsu ya fito ya soke ya fito dan shi kai ne wannan imamul haramaini dan shi sai da gita mishi akan daure ne da ce kafirci na sai yace hadhihi zamtu da shi wannan kalala da ya ce mana me yi idan mai da jira in ga yake tsoratarwa to shi ma kalala da ya kare da wasu ga abin da ya ce yan kitan wani ne to su a karamar haƙƙi na fiye da fita ɗin suna haɗinta don hakan da wannan ilimi da muka ɗauko ilimi na wanda ya kasance shi da nauyi ƙwarai ƙwarai da gaske sai dai a yi haƙuri a yi ta tafiya da shi haka nan ta da shi haka nan har lokacin da an haƙai a ɗauki nauyin shi saboda su ma malumman ga da ka gani in sun ka zauna wurin karantarsuwa sai sun ce nushen dudu amnu haɗifu matsalar ta kuma sassa sai dai arba'in mutum shaddidu ko kuma shaddi ya shai sanata ya yi sanata a kan arba'in kafa ya na kaga wani gaskiya ko ko don hakan ga wannan ilimi ya na mun fara nan cikin na akwai ɗalibi da ya taɓa cewa ya ala mai littafi yana manci manci ala ne shi yana bayani akan addu'a fa'ul mutarukuna da ni ba shi ta yi ba sai ce kai kai kai amma man da ta yi bai da zai karatu to shi na bayani akan addu'a fa'ul masu rauni yau da turko da wanda kasance akwai hadisan su gaba ɗaya in kirga wani da ƙarfin imani ne da ƙarfin ibada ta an ka ce ba a karɓa hadisi ne sai ka yi mamaki saboda ni sun ce wallahi wannan ilmi ba za mu karɓe shi sai ga adalai kuma wanda kasance mutum ce tana da bukatu a mutum a wannan imamu a imamu wa da kuma anas shina cewa wallahi na tarar da birnin madina shehannai adalai aminai wa'anda ka saki wallahi da abin a ba su bai mali na ajiya babu abin da ka tozarta cikin kuɗi mai tilmali ya ce amma wallahi ban karɓi wannan ilimi gare su ba saboda ba mu karɓar wannan ilimi sai ga mutum cinta ne sai ga mutum cinta ne duk wanda bai cancanta ba zai ce wanda bai cancanta ba za su wani gaskiya wanda bai cancanta ba ko da kuma yin suna ai ka kai imamu sun ya to cikin bayani akan mujaddidin wani sai ya sa kai da cikin mujtahidai ya sa ma yi da cikin wala mabu ya ga ita dole ta adalci ke kuma da dare aka ne sai mujtahidai aka ne sai da ya kawo da mujtahidai da ya kawo da ma ya ta malam ya kawo ne ya dashi sosai amma da ta wajen tantancewa shi to nan gidan mujtahidai nan gidan mujtahidai na nan ko gidan maluma na sai ya sa manya manya maluma gidan mujtahidai ya nisa kai ne ciki ya sa ma ya sa ma gidan shehanai wanda ba ba waɗanda su kai matsayin tajiri ba waɗanda su kai matsayin ainihin matsayin ijtihadi ba kina nan cikin hudul muhadara fi habari da sirrul qahira haka ya samu tahir da hudul muhadara ko to ya bayani shi cewa hadhihi tafi'atul madina qa'atan wa la yahlufu man hadi wa wa qala jawtu annana fiha wa qala la wa hadhihi tabatul mu'ina da ce wannan karshe na farko shekara 1900 ne ga hijira ka ta duku wala ya halkum alhadi wa ad abinda Allah ya da ba zai saba ba zai tada mujaddadi duk farko shekara 100 da asa kullu da sunnati kamar da yazo ga hadisi yace wa qala jatu annani mujaddid ha ina da malami ne amma da cikin wannan lokacin wa fadlullahi bi hadu dai wani ta Allah da ba a musu an da wannan ko da hakan ga su adalci suka ne in wanda cincinta ya cincinta kuma kaga imam musulmi fi na cikakke amma kuma shi na bayani akan abin da faye sun kai wanda ba daidai ba don hakan ga duk wanda ya abin da ba daidai ba sai a ce ne ya ba daidai ba saboda kada a yi koyi ci in kai koyi da mutum akan ƙarya kai ma ka zama ƙarci sannan kuma gaskata maƙarci ƙarya ce ko gaskata maƙarci maƙarci na ko man saddaka taziban munilil kazibi duk wanda ya gaskatar da makarci za a jingina shi da karya don hakan ga wannan ilimi haka yake shi ilimin hadisi babu sauki ciki da tsanantawa akai duk inda ka ga sauki to ba gehe nuna ba su ka tsananta su da saboda misu da ya ce gaskiya domin a aiki da ita ta a jingina abin da ba da ɗan kamar sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wa salatu wasallam ala rasulillah abu da ne babu rawi mana ila rajulun musajjal ya tsar da wani mutum musajjal shi na zulubi da zane ne musaddan fi thawbin ko jahadda bi thawbihi musaddan bi thawbin wanda yake ya zama ya jiki ne gaba ɗaya bi thawbin da tuha aw ta sajja bi thawbihi ko kuma ta ya rubu da zanin shi wannan man ta haya lokacin da suka tuki suka tuki suka sabta idan saharati zuwa ga wannan farlin dutse وإلمه المحسوس بدرايا يبين المحسوس بالرواية إذا أردت فيه نظما يهوي ونمه مذبح كل روي مسخلا مخترع الترتيب يالد بالميثال للتقريب مبتذلا من قول ناديه بوهم أو جهل يكون فيه بذوبهم مجمع الشواهد فاجلة العلم وقلب قابل ما حرج يموت في البلاد وفتنة الجوف مع الجراد لو لم امتنان الله ماذا يرتدي بذي ولكني إليه ألتجي هو الحليم واسع العطاء ومنه أرجو أحسن الجزاء يتشي وإلمه وتنسني na a sani na ilmar hadisi wa ilmuhu sanin hadisi ko kuma ilimin hadisi ana mahasusu bin diraya wanda ya kasance ya ke kanta da ilimin dirayati abin akwai bambanci tsakanin ilimin dirayati da ilimin riwayati abin da aka ce ma ilimin diraya ya aka ce yanzu me aka ce ma hadisi me aka ce ma matanu sai ka ce abin da aka ce matanu al hadisu to ka san abin da aka ce ma matanu bako ko to yanzu da aka ce ba ilimin hadisi dirayatan da ka'ida ta masu ilimin hadisi in kace an ce matan ba ko aka nuhi ba ana nuhin alhadisu ya an kace asanadu da aka ce masanadu ma ma yau alaki abin da aka ce gina kai ne yanzu da aka ce sanadu ana nuhin rijalul hadisi mazan hadisi to shi aka ce ganin hadisi da rayata an ka ce marfu'i da wannan hadisi sai ka ce an ce ma'uli ka ilan nabi sallallahu alaihi wasallama da wannan nawa ya kace marfu'i sai a ce fa'ili ko kuma a ce mubtada'un ya kace marfu'un ko ka ce kace mubtada'un ko kuma kace fa'ili ko ce ismu kana ko ce habaru ko ce habaru inda ko ya kace marfu'i gehen nawa kuma to gehen ko in wani hadisi kace a ce marfu'i ma ku ne bai nabi sallallahu alaihi wasallam to shi aka ce in wani da dirayatan to in aka ce makofi ha ba ka ce wanda an ka tsaye su ko lokacin aka ce maqulu sai wanda an ka sai su wata sunan maquli na to amma gehe na ilmu hadisi an ka ce maqufi sai ka ce ma'uli fa ila sahabi ya an ka ce maqdu'i lokacin sai ka ce wanda an ka yake to sai ka kuma gehe gehen ilmu diraya na hadisi sai ka ce ni ma'uli fa littabi wa ilmu hurma hasusu bin diraya ilimi na hadisi wanda kasance al-mahsusu ya ke banta بالدراية da ka'ida لقاعدة حديثي سنة حديثي هذه da شيء أكتب من المحديث دراية وإلى مهم محسوس بالدراية يبين المحسوس شيء بيان hadisan da sun kake banta bi riwaya da riwaya ashe wani hadisi yake banta bi riwaya al hadisu sahih mahsusun bi riwayati ko yu'mar bihi wa yuhdaju bihi al hasan mahsusun bi riwaya yu'mar bihi wa yuhtaju bihi wa ilmuhul mahsusu min diraya yubayyinul mahsusu min riwaya shi ke bayanin hadisin da ke bata da riwaya ashe in baka da ilmin hadisi da rayatan ba ka sanin ma yuhassasu ma yahussu min alhadisi riwayatan ba ka sanin hadisin da ke bata ga riwaya dai sai ka dauka hadisi wanda kasance la yu'maru bihi wa la yu'taji bihi sai ka je jefa cikin littafin ka za ka jefa hadisi wanda kasance da ifi ne za ka jefa hadisi wanda kasance munkarun ne za ka jam hadisi wanda kusanci ma maudu'i na cikin littafi saboda ni ba ka da ilmin hadisi da rayata ko kana da ilmin hadisi kawai da rayatan hadisna fulano an fulani an fulani an fulani an fulani an da nabi kala kaza wa kaza ki ne ka samu ba ka da diraya liza ko liza ko liza liza saboda wannan liza ya sabab liza saboda wannan wai saboda ashe kenan akwai wani ilimi wanda ya kasance shi ne ke kemantar da wasu hadisai da riwaya wasu hadisai ba za a riwaya su ba ko ashe wani ilimi na a haka nan don haka tun da akwai ilimin da a haka nan da za don hakan ga a nan nuhi na zan waƙe a ciki ne ya hawi wanda tara uluma ko dukkanin sannan ne a'a ya hawi ba a da ulumi wanda tara sashen sannan ne ba duka ba saboda ilimin hadisi kusan na da alaƙa ina ya yi nau'i cikin shi ko ko sittin bai kawo ba in ya yi ma shi kawo sittin kamar da ibn salah ya kawo sittin da shidda kamar da nau'i cikin irshadu na shi kawo sittin da shidda kamar da iraki ya kawo sittin da shidda to in an yi a samu sittin da shi cikin wannan to sittin da wani abu na a shi kenan kaga ya hawi ba da ulumi wanda ya tara sashen ilmu ne ko alhali ne ba su ba hakun da rawi kina hitila ga dukkanin mai ruwa ya hadisi don mai riwaya hadisi wannan littafi zai zama fitila mai haskaka mishi kuma haka na yadda malam ya kuɗi ko ba ka san ko wani littafi wani ilimin hadisi ka san wannan tsayanan abin da a ciki zai wara da kai da ka san ilimin hadisi ba sai ka ƙara gaba ba musa halan sannan kuma shi wannan littafi mai sauƙi na ya kawo lafarsa masu sauƙin ganewa ciki motar a tartibi sannan kuma tartibi ne sabon tartibi na sabon tsari ne mai tsari ne ya saba mana ibnu sarahi tsari ne ya saba mana iraki tsari ne ya saba mana imamu suyuti tsari ne ya saba mana wannan nawawi irin shafi'i na nashi biya saba mana su saboda akwai inda sun bata suwa wanda ya kasance ya kamata a ci an jirgin ta wannan mutum sai ya jirgin shi akwai da sun kai jinkiri ne kamata inda ya kamata a gabata sai shi gabata akwai matsalolin da ke ya kamata a haɗe su wuri guda an sun kwata biki shi ko gami su wuri guda to shi na ce motar a tafi yajudu bil misali lit taqdim yajudu sai yi maka baiwa sai yi maka kyauta bil misali da misali lit taqdim domin kusanta fahimtar ta ga abin da an mai nisa abin da an mai nisa abin da nisa sai kawo ma shi kusa ko yajudu bil misali lit bi mu da ziran ko yace ina mai kawo uzuri mai kawo da naƙidi daga naƙidi daga magana ta masu bincike na wannan littafin akwai wanda za su diba wanga littafi su yi bincike ciki su gane kurarra ya ce mutadirin min kaula na bidihi a kan kuskuren fahimta au jahilin ko kuma jahilci ya kone fihi wanda a cikin wanda littafi za ka samu wahamu za ka samu jahar cikin wanda littafi duk ko ka ta hibe cikin kayan na kadi wanda kawa na kadi daidai da aimi na kadi kira da wahami ka gane bayan kira da wahami kira da jahilci mai himmacin himmatin ce sannan bayan wannan kuma ga himma mai ramni bai da ɗaukar ta himmatin bai da himma mai ƙarfi ciya da himma mai ramni bai da ɗaukar himmatin ma a shawagiri sannan bayan wannan kuma ga ayyuka ma a shawagiri ko bayan wannan akwai ayyuka mai ayyukan da shiga akwai noma bayan noma akwai ɗaukar ruwa bayan ɗaukar ruwa akwai karantarwa bayan karantarwa akwai karatu ta mu kai ga jihadi waɗannan sai sai sun yi noma sai sun ɗauko wa kansu ruwa sai sun karantar sai sun karanto da dole himmatin ma'a gidi ko ko ƙyallatar ilimi sannan bayan wannan ko ga ƙarancin ilimi can ga daharu ga uku himmatin sannan ga ƙyallatar ilimi ko wa kalbi gafilin sannan kuma ga zuciya mara kaniya to tare da wannan kuma sai ce ma'a harajin bayan wannan kuma ga fitinoni na yaƙi alharaju alkatab za a samu wata fitina ta muni bilbiladi wadda kaɗawa cikin birane wadda kasar tagon ruwa na bugawa cikin ruwa wata saman wata to haka fitina fitina wata saman wata in mun ka ɗauke nan nan shige ce in mun ka ɗauke nan nan shige ce yace haka muke zaba wasu musulmi wanda ba su ce suna yakan mu wasu kuma kafirai su yaƙe mu musulmi waɗanda ba su hirci wani wani mu ba kuma su mu haka ul jihad na na sabuta sun ka zauna ke usman da shi sahibai ne haka suka zauna akwai wanda ba su fice su ba za su yaƙe su akan ba hago fahimta su ce usman su a daidai amma ba su gano su a daidai ba suka yaƙe su akan su wani daidai wai an kiyaye wannan sannan wasu kuma kafirai ne wasu kuma sun bi al'ada cikakken bi al'ada suna yaƙi akan ana faɗa su akan al'ada shi ko shehu usman ga ya yaƙi al'ada saboda tsaye da sunna ya yaki kafirci saboda tsaye da musulunci to sai kasance wasu na yaƙa dai akan ya yaƙi su wasu na yaƙa dai akan ya yaƙi ainihin kafircinsu an kiyaye da wannan ko sai ce ma harjin ya mutu kai baladi bayan wannan kuma ya ce wa fitin juyi ga fitina ta ta yunwa a shekin na lokacin fari na kuma bayan ga fari cikin fari da kuma ma'aikata da sai ga fara ita kuma bai cinye duk abin da an ka tara duk abin da an ka shuka fara ta zo gaba ɗaya da lashe shi ta kai mai ba ta bari komi ma a haladin ya mu mutu fil biladi ko fi wani ta ju'i ma a jirali sai ce da rabbi na lullahi shin wai ba dan baiwa Allah ba ma za ya ta ji mai mina na iri na ka tunanin shi samu ya tsaya shi mina na shi ka fara shi mina na shi hakuri mina na haɗin tsayawa shi wani abu har ke da yi rubutu to rabbi na lullahi ma za ta ji mai walakin ni ilaihi daga gare ni ga Allah ne dogara sai ce wal alimu Allah shine mai hakuri Allah ya san halin da muke ciki wasu na ya kanmu akan kabilanci wasu na ya kanmu akan al'ada wasu na ya kanmu akan kafirci wasu na ya kanmu akan hasada Allah ka san da haka muna cikin tsananin yunwa bayan muna cikin tsananin yunwa muna cikin fitinoni Allah ka san da hakan ga kuma kai hakuri akan wannan ko alimu Allah shine mai hakuri wa da wal adai mai yarwa baiwa ta mai yarwa ta alheri ne wa min hu arju ahsana jazai wa min hu daga Allah kawai arju nike fata nike so in samu a hasana jazai sa kanku wa min hu arju ahsana jazai wa min hu arju ahsana jazai Thank you. ana tambaya a kan fansantar hudu mina da ke talifa mina da ke talifa da hada hada da biyu da hudu da ba ya sarrafa ko ana tambaya a kan fansantar hudu eh, ibi yake ta mina da ke talifa daga bando wadda aka tafi da ku hanya ta yi sarrafa biga filibahar cikin gulbi ko sarrafa ya hanya ta filibahar cikin ruwa wa kana da Musa wa fadawa ajaban da Musa da yaro ne mamaki ya kasance gare su cewa fihi ya rayu har ya ta ya ya ta mutane wa kana da Musa wa fadawa ajaban wata hazami da hukun bahari saraban wa kana da Musa wa fadawa ajaban dan ka zo sun yi ko hanya da gihin ya ba su game ba sai da gihin ya bai wuce ba su ga ba su hakowa kasance fantalaka baqiyata lailatihima wa yawmihima suka tafi baqiyata lailatihima sauran dare su wa yawmihima da yin wata sun fara tafiya da swabi suka yi da suna yi kuma suka fara suna yi sun kwanta sun huta kaɗan nan wana mako suka zo suka aza kawunan su yadda sahara gun wannan dutsen yamfana ma suka yi kwanci lokacin da musa farka sai suka ci gaba tafiya bayan sun yi da tafiya tace adina ga da'ana da kallaki na min hada na saba a tun nan da ya ce a kawo abinci a ci ashe kenan da daga su kwanta lokacin suka bar wannan wurin cikin dare ne sai ga su yana nan za su ci abincin sai nan za su kare kuma sai kasance lokacin kare kuma bai ba sai ka ta ce wata hadare na ba su gane wannan wurin da Allah ya musu misali nan na ba sai bayan sun wuce sai ce da kallaki na min hada azan saba kawo mana abincin mu هذا هذا أوينا إلى سحرته فإني يزيد الهدى وما أنساه إلا الشيطان ورسوله لأن موسى كذلك ما كنا نبي كل شيء نبي نمشي فهو تكتب هذا النور نوري الله أكبر الله أكبر وكان موسى وفتاه يرى يرى يرى ذهاب موسى ya da hutar da sun ga kifi zahaba lokacin da ta yi ya da masabar sun ga hanyar da ke ba ga gefen suna in in sharhi na diba shi diba sarki da ya kula da وحده مقدمة وحده قواعد مؤرفة أخذ مروي وراو فعرفا موضوعه شيئان متن وسنات غايته تمييز مقبوض وراد والمتن الحادث في تاريخه والسند الإجبار عن تاريخه wallahi alhamd muqaddimatun gabatacciya akan wannan ilimi na hadisi ne wa hadduhu ta'rifi na ilmul hadisi qawaid qa'idodina su wannan qa'idodin mu'arrifatun ma sunar da ahwal marwiyin halulluka na hadisi ahwal marwi halullukan hadisi wa rawin da hawanar rawi fa ka wannan menene haruka na almarwi wa rawi min wa husnin wa wa wa wa qada'in wa uluwin wa wa kayfiyat tahammuli wa kayfiyat al-ada'i wa sifat al wa dhalika rawi ko marwi min an ka hadisi sahihi ne ko kaga wannan zai kibanta ga ahwalur rawi zai kibanta ga ahwalur rawi da ana samun sihhatul hadisi daga sanad ana samun sihhatul hadisi daga matan da shi kenan kaga wannan ya game ahwalur rawi wa ahwalur rawi min sihhatin wa husnin haka na kuma kace haza hadisun hasan shi ma min bahis sanadi wal matani ana samun wannan daga ana samun matani sahihi ana samun kuma ana samun matani hasanun ana samun isnadi hasanun sai a ce haza hadisun sahihul isnadi ko kuma sahihul matani ko a ce hasanul isnadi ko a ce hasanul matani haka nan kuma kace haza hadisun ifun ana samun du'ufu daga matani ana samun du'ufu daga isnadi saboda ana yana yawa hadisi kasance yadda dabi ne daga matani yake ba daga isnadi ba in an ka samu yadda dabi daga matani ba daga isnadi ba hadisi kenan kaga illa ce ga matani take ga hadisi take ba ga isnadi ne ba ana samun yadda dabi ga isnadi ba ga watanni ba in aka ka sami irabi ga isnadi ashe illa kenan ga nan take ba ga watanni ba min sihhatin wa husnin wa du'fin wa rab'in ana samu a ce haza hadisu marfu wannan kamin ba ya san watanni kenan a ce haza hadisu marfu marfu idan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aw wasfihi al aw wasfihi al ko ya rab'in wa ana cewa haza hadisu marfu'un ya aka ci hadisi kufi na wanda min ba mata da shi ma ba hasina akan matanin hadisi wannan ana samu ne a ce haza hadisi kufun qawlu sahabi aw fi'luhu aw taqriruhu abinda sahabi ya faɗa ko kuma ta abinda aikata ko abinda tabbatar su ba ko a kafi kenan warabiyan a min min sihatin wa husnin wa dhufin wa rabin wa kafin wa qadayin a ce haza mu maqdubun ya aka ce haza hadisu makaruhun shi kuma watan wannan min ba ya da shi ma qawlu tabi'i aw fi'luhu ta takayyiruhu ko ko uluwe ana cewa haza hadisun alim ya aka ce haza hadisun alim shi kan wannan min ba ya sanadi ba hasi ne ka isnadi yake ya aka ce haza hadisun alim kamar yanzu nan Buhari rahimahullahu ko mun yi ruwaya hadisi ne wanda ya kasance su lasiya gane shi ka ce wannan hadisi alina saboda kayan mazu mutum to wanda shi suka ce mahali wa nazilun ko kuma hadisi shi kasance a ce nazilun na ya kace haza hadisu nazilun na wannan bahasi ne ga isnadi yake ba ga matani ba sannan kaife ta hamuli mu kuma ga sifa ya kakarta hadisi da wani irin lamzi malam ya amfani lokacin karta da hadisi shi na ya ce ko habar na ya ce ko na ya ce ko kuma sabitu ya ce wannan shi aka yi fitar ta hamuli sannan mu kuma aka yi fitar a dai kai kuma lokacin waka. dimi za a karantar za a karanta da hadisuna ko da ahbarana ko da amba'ana ko da sabitu ko da hadisani za a karanta suwa ko qira'atan alaihi ko ko qari alaihi wa ana asma'u to duk wannan kenan kaga da ada'i kenan sai sifatu rijali in ma an komo ga sifatu rijali to na aiki yake na ada aiki babba sai sifatu rijali in an kace sifatu rijali za ka san inda an ka haifi malamin mai ruwaya hadisi bayan haka nan za ka san kuma inda ya rayu sai ka san lokacin neman ilimi ne sai ka san rihila ta in ya bar gari sojin neman ilimi sai kuma za ka sani sannan za ka san kuma waɗanda ka dukkanin maluma ne sai ka san su sannan kuma sai ka san hadisin da kan tago wannan maluma ɗin wannan shi aka ce masu fatu da jari jirhan wata adila ko wa gaya zalika da wani wannan daga cikin ababen da wannan ilimi da kartaswa to shi na ce ainihin wa haddu qawaid abinda aka ce ma ka'ida watan ka'ida watan ana ce ma ka'ida hukumin kulliyun hukunci na wanda kasance kulli yan ɗabiƙo wanda ke ya game ala juz'i ya jiki akan dukkanin juz'i akan dukkanin yanki yanki yanki yanki nan hukuncin ya game da ta arrafa hakamu da yau ta arrafa domin a san a hakamu hukunce hukunce na ya din nan min hudaka ainihin hukumin kulliyu wannan shi aka ce ba ka'ida kuma shi aka ce ba kanuni in ka ce an ce kanuni ne hukumin kulliyu hukunci ne wanda ya gabe dukkanin ɗaiɗaiku na ababen da a cikin wannan abin kaga shi yanzu an ka ce ka'ida ta yin hadisi duk waɗannan abubuwa da muka faɗi waɗannan juz'iyatu na abin da a kulli cewa an ka'ida in an ka ce an ka'ida to ka ce a sihar to sai ha ka'ida ce in an ka ce al-husnu da ka'ida ce in an ka ce al-kufu yau ka'ida ce ya an ka ce al-ulu ulu ka'ida ce ya aka ce an nuzuru nuzuru ga ilata haka ya kace kai fitu ta hannu kai fitu a daji wannan kawai da ta cikin suna zai hita ababa da aka zuwa suwa to ayyukan da hituwa jiki wanda su aka ce jufiya wanda ya kasance ba za a san jufiyi ba sai a san kulli daga kulli a san jufiyi a wani marwin wala mai fa'ari fafisun wannan sai mu mawdu menene wannan fannin ke kan karantarwa wannan fannin shi na karantar da shi ayi ababa mawdu ko a radisi abin da akan gaba wanda wannan ilimi ke karanta suwa ne shi matan shi na karanta sheka sanin hadisi wasa da sunan shi karanta sheka da kace mai isnadi shi faɗa maka abin da za a ce ya mutum shi faɗa maka abin da za a ce ya kuma sanad to wa'annan su ne mawdu'i na wannan fannin su ne ƙa'idodi ko kuma su ne wanda wannan fanni ke karanta suwa to ga yadda tuhu menene amfanin wannan ilimin shi a ilmin hadisi tamizu wa kabuli sanin hadisi wanda ya kasance makabuli ne wadanda sunan kuma ta kasan hadisi mardudi cikin wannan na za ka sanin wata hadisi wanda kasance karɓaɓɓe na kasan san hadisi wanda kasance mardudi na saboda ana sanin hadisi makabuli daga ainihin sanin rijalu masu raito hadisi na aka sanin hadisi makabuli kuma daga sanin rijalu za a san hadisi wanda kasance mardudi na in an kace hadisi makabuli na wata yi umaru bihi wai ruwa bihi wai hutar bihi ana aiki da shi ana riwaya ta ana kan hujja da shi ya kace hadisi madudi na wala umar bihi ba za a yake da shi ba wala ya taji bihi ba za a ka huja da shi ba to ko mu tashi wani mutum dan yanzu a kiyaye ta hita gidanka na aka yi fa kan ka dawo da baya kace ka sa abin da ka ce bil hadisi ba ko ba hakan gaba za mu bi abin ka shay'an fa shay'a shay'an fa shay'a shay'an fa shay'a abin da aka cewa ɗibi da yawa in ka ɗiba da yawa ba ka dawo a ƙara nemi da dama barin ta haka suka ba ka ba da yawa ka ka ba da yawa sai ka dada ba amma in ka ba da yawa sai ka dada sai ya tsawura والمتن الحادث ما والمتن الحادث في ذاته وسند الإيمان عن تاركه والخبر الحادث ما إلى النبي أو الحديث من النبي والخبر لغيره وأما هذه الأثر to can ya bayani ya ce mawdu'uhu shay'ani matannun wazan mawdu'uhu abinda wannan wannan ke karanta suwa abu duni almatanu na karantar da matani wasanan na karanta sheka isnadi to yau sai kasance ana son kana son ka san me aka ce matani me ake cewa isnadi sai ce maka wal madin abinda aka ce wata ne alhadisu wal madin lugatan abinda aka ce wata ne ga luga ma da dubuwar ta familar rabbi abinda ya karfafa da hukuma daga kasa wata tudu tudu mai kwako mai tudu tudun kwako shi aka ce mutan ya ko ta yi mutum ma da dubuwar ta familar rabbi wannan lugatan kenan to wasu lamama da ka'ida mai ake ce ma a ainihin almatanu ta ce wa matanu alhadisu abinda abin da aka ce matanu alhadisu ya in aka ce ma huwa al matanu ne ake ce matani sai ka ce al matanu huwa al hadisu fi tahdiqi ya abi ta'rifu ya aka ce kalmar ta'rifi na abin da aka ce ma al a ta'rif na ma al matanu ta ta'rifi ne ake ce matanu sai ka ce almatanu alhadisu al ka shi aka ce ma matanu sai to me aka ce masa nan me ake ce masa nan na ce yayi mawdu uhu shay'ani matanun wasa me ake ce masa nan shi kuma ana ce ma wa ta asanadu ma yuta madu alayhi abin da ake dogara a kai shi ake ce ma sanad to nan me suka nufi da shi sai ce al ba an dalili wa sanad al-ihbaru an dalili al-ihbaru an dalili matan abin da ka ba da labari an ɗari ke matani kuwa sanadu kuma wahuwa da isnadu wasu maluma sun ka ce a sanadu wani isnadu labzani mutara da fani labzan na guda biyu da kasance duk daidai suke ma'anar su guda a sanadu al-ihbaru an ɗari ke matani wal isnadu al-ihbaru an ɗari ke matani wasu sun ka ce a'a a sanadu al-ihbaru an ɗari ke matani والإسناد رفع الحديث إلى قائله الإسناد رفع الحديث إلى قائله ko magana kai ta hanga wanda ya faɗe ta shi aka ce ma al-isnad al-sanad kuma al-ihbaru an tariqil matan to in muka duba in muka koma wajen sanad mun ga ta'rifi ne mun ga al-ihbaru an tariqil matan sai a ce mai misali sai ka ce abin da misali qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه عنه عمر بن الخطاب الإخبار عن إليك المتن رواه عنه عمر بن الخطاب ورواه عنه وألقى بن القاسم الذي ورواه عنه محمد بن إبراهيم التيمي ورواه عنه يا على الأنصاري ورواه عنه سكان بن عيينة ورواه عنه الهميدي كما البخاري كان حدثنا الهميدي حدثنا سفيان ko a an ya haya ne haya ko ko kuma da an an haya kuma wanda ce ne ko a al'asari ko sai ce an wa an aka mace da kasin Allah an hudu ta bi da ta wani to wannan ya aka ce an tsari kin matani sai ka kawo hadisin in ka kawo hadisin sai ka ce wafa an umar kuma da sunan hadisi da gare shi wanda wafa an hu an mutum da kasin Allah wanda wafa an hu muhammadu rahim ake bi wanda wafa an hu ya ya ya ya da ya ya

ya an kace ga wannan ta sai kace al-isnadu a rabin hadisi ila ghairihi asanadu al-ihbaru an tariqi matan to shi na ce wa sanadu al-ihbaru an tariqi to ya faɗi wannan ce nan ko to yau abin da ce wal matan Allah to me aka ce ma hadisi sai ce wal habaru al hadisu yau kenan akwai mace tsakanin al habaru da al hadisu wasu ma sun kace labzani mutara da fani lafuzza guda biyu na wanda kasance duk daidai suke ma'anar su guda ba su da bambanci tsakanin alhabar wal hadis ba su da bambanci sai malam ya ce wal habar wal hadisu aka ce ma habaru al hadisu to me aka ce ma al hadisu ma ilan nabi hudayfa duk abin da an ka jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallama min qaulihi da qaulihi sallallahu alaihi wasallama min husni islamin mar'i ma la aw fi'lihi kasabatihi sallallahu alaihi wasallama ala rahilatihi haifu ma da wajen haƙi da wata ku au ta dalili ka ta dalili har nuna walidi fi akadihi addaba inda ku au wasfihi alhalqi ko kuma ta sama ta halitta a ka kauli sallallahu alaihi wasallam laysa bil tawili wala bil asiri ba dogo ba gajere bane in shi na tafiya tankon da gano ko kuma ta dabi'a ka kauli watan mai yawan ba hannu na mai yawan murmushi na wani layi wa jin hannu da murmushi bai fuskanta kowa da abin da bai kyau bai fata mu kowa da manzo Allah bai fata mu kowa da to wannan kiyaye daga cikin ɗabi'o'i na manzo sallallahu alaihi wasallam an kiyaye da wannan ko to wannan ɗaya an kace kenan alhabaru da alhadisu bi ma'ana da ma'ana su guda ma udi wa nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw qawlihi aw taqririhi aw sihi alharqi aw aure tabi'in ko ana ce ma alhabaru da alhadisu duk da ana ma'anar su guda abinda aka ce ma alhabaru shi ma mawali bar tabi abinda aka jingina ga tabi ne mai kauli ya wafi ya wata bidini aw sahibin ko kuma da abin da aw sahibin ko abin da aka jingina ga sahabi shi aka ce ma alhabaru shi aka ce ma alhadisu mawali fa da sahabi mawali fa da tabi'i min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi ashe kenan ka ga da alhadisu wal habaru bi ma'ana ana ce ma hadisi marfu'i ana ce mishi hadisi ana ce mishi habaru hadisi makadu'i shi a kawai tabi'in abin da aka dingina ga tabi ana ce mishi hadisi makadu'i ana ce mishi habarun ana ce mishi kuma hadisu haka da kuma abin da aka dingina ga sahabi ɗauri sahibi ana ce mishi kuma hadisi mawqufi hadisi mawqufi in kace hadisi mawqufi daidai kake in kace habarun mawqufin daidai kake ma ulifa da tabi'in sau sahabi duk dai wanda ke na ce in ka diba da alhabaru da alhadisu bi ma'ana da ma'ana su da ba su da bambanci alhadisu abinda aka ce ma hadisu aljadidu sabon abu shi aka ce ma da ke amma ga islahi shi a wanda ma ulifa din nabi ko ma ulifa da sahabi ko ma ulifa da tabi ko sai ce ni to an hadisu din nabi ko ko da ayyuka aka ce ma hadisi ma ulifa din nabi sallallahu alaihi wasallam hasatan wal hadisu ma ulifa din nabi sallallahu alaihi wasallam hasatan wal habaru ya habaru لغيره كو شيء هو الخبر لغيره والخبر ما أسند لغيره ما جاء عن غيره صلى الله عليه وسلم من صحابة التابعين شيء أكشف على الخبر والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة والخبر ما جاء عن صحاب عن الصحابة والتابعين شيء أكشف على الخبر وقيل الحديث والخبر لبدان بينهما عموم وخصوص والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة والحبر ما جاء عن هواون غيره أشيء كنا كذا والحديث ما جاء عن النبي خاصة والحبر ما جاء عنه أو عن غيره من صحابة التابعين عموما أشيء كنا كذا وكان لفظي نحبر ولا يحبر عموما أكن لفظي الحديث سيدي وأما هذين الأسر وأما الأسر هذين al'adar abin da aka ce ma al'asar ba iya tushe sauran abu wasu lahan lokacin ke aka ce aka ce ma asar sai ka ce ba iya tushe wasu lahan ka'ida ko ta masu ilimin hadisi kuma ake ce ma al'asar abin da aka ce ma al'asar watan maru ya ani sahabatu tabi'i maru ya ani sahabatu tabi'i ne a qawalihim aw amalihim maru ya ani sahabatu tabi'i ne a qawalihim aw amalihim wa hadha huwa al-hasan wa qila wa huwa murabiqun lil hadisi shi ma dai hadisi wa sun kace wa qila huwa murabiqun lil habari murabiqun lil hadisi wal habari to shi sun kace wa amma hadin al amma hadisi wa amma habari sai a ce ما روى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ما روى الله عليهم موقوفا marwi an tabi'ina ridwanullahi alaihim matsaluwan ko da kana cewa wa da asatul hadisi ne ma'ana rawaitu yuqalu ana cewa asatul hadisi wa rawaitu ko kuma ta asatul hadisi wa rawaitu ko kuma asatul hadisi idza ko idan ko shi a kenan kaga wal habaru ma da an nabi wa sahabati wa tabi'i kenan shi ma shi na gudun mu da duk dai mun kare matsalar ta gaba dai maluma sun ce kowane lafzi amun kuma za a rada bihi hasu amun na kuma labari ne alamu ne wasu ke ce labari ne hasu sun ce wal muhaddisu man yuhaddisu an nabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ce al muhaddisu sun ce kuma ana ce shi kuma alaihi bari wato man yuhaddisu an sahabati shi aka ce ma alaihi bari al'asari shi kuma man yuhaddisu al tabi'in shi aka ce wa al'adari sai a ce fulanun muhaddisun fulanun ahbari fulanun a al'asari asari haka wasu wani masu kace wa amma hadin asar al'asar wa amma hadin sami alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah